ni fa na gaji da al'amarin malamin nan ka ji ko kaga ya sa wa yarinyar nan takura ya sa mu cikin tsanani da tsana ba ni da sukuni yarinya ba ta da sukuni eh yau in bai mana diddike a jikin katanga ba gobe zai su fito ya faru eh kai kuma ka kasa daukan mataki kuma kin ne magana ka ce wai malami ne kana ganin girman malintarsa malam ko babban riga malam malam ladi ni abin da zan faɗa ki yi haƙuri zan ɗau mataki ni zan ɗau mataki da kaina wallahi ba zan haƙura ba tun da ka yi sakaci da abin nan allah in na yunƙuro za a yi ba daɗi wallahi tun muna yin arfarfa garin nan kowa zai ji mu tun da na nayi nayi da kai ka kasa kishin mu mutum ya rika keta maka haddi yana shigowa hurmanka, yana keta haddin iyalanka a'a a'a a'a ba haka bane baki fahimce ni bane ladi inda kin fahimci abin da ni nake nufi mutumin nan fa malami ne kuma kin san tsohon gardi ne tsohon iska ne ba babba malami a gari yanzu in muka matsa masa sai ki ga ya jefa mana a kai Allah isa gangara ne shine karshen galzi ba abin da ya man zafi tsayin ta Allah shine babban dafa'i ka tsaya mu yi magana da kai ta fahimta tsoronsa kake ji me ya tanada yi faɗar Allah nasa a baki yi shikenan ladi zan ɗan mataki cin zan Allah ka ka murza wiwi ka shanye shi ne za sake murza wata kasa. Me shi da me shi da shan na. Ni ne ka tunda ka tunda ga kaurin ta. Ai hanci na ba irin naka bane. Dan Na kama ka. Ka san wani abu? Kar ka samu labe. <laughs> Kaga goma na. Eh ina gaya ma rigima ce ta sako ni a gaba ta kudin gidan haya dubu ashirin. na haɗa dubu goma da ƙyar yanzu ina ta kundin balaren da zan haɗo dubu goma ka kawon dubu goma na haɗa na kukuta su cika ashirin na sake ka ni kanan jan melin kai na gidan haya jari na ma ibe ke dubu goma to ko da diya sai ka kawo ku dubu goma ko kuma in wuce da kai ina na kai ka wallahi motocin musulmi suke tura zai da kai Abuja ka ga dan abun ma da zaka kashe nake wari wallahi kai kai na dora ka mota fa kai an taba sauke ma kulki a kafada kai kai ah, yesa constable garba ah, ayaniyan me nike ji kun dame ni da hayaniya kana ta damun mutane yan rigima suke yi ta raban gado na min magana na ce to ita rigima raban gado in kaga ta yi tsamari san je wajen alkali ba ni raban gado ku ta tsakanin ba ni magana raban gado Rare ne da kyau. Ka ji magana da zan gaya maka da ita. Ka je ka je ka ga. Kai ka koya min aiki ne gogo ne. tsakanin shi ne ya haɗa? Yes sir. Kamar ta kulmar ku Musa. An haɓa da ba za ka bari ya gaya mun ba kenan. ba wani Ko kai zan tambaya ka gaya mun ne? yasa. An gaba. Allah ya a rayuwa ta hanyar mutum ya takura mu. ka da ya zo inda nake eh! ya cika mashin ɗinsa da mai ɗiban min lemu ka ya kaɗi yanzu na zo ina lissafi mutanen da nake bin bashi ina ƙoƙarin hara kuɗina ya zo ya taka min wawa ya ƙwace min kuɗina ga su nan a hannunsa naira dubu goma ne cif. Garba! Yes! Sir! Na ce garba! Yes sir! Constable garba! Yes sir! Yes sir! Yes sir! ba na hana ka da madama da kama kama da tamatama ba? To amma me yasa duk lokacin da na ce kada ka yi abu ka yi na zo ka zo min da zama. ka yaro nawa ne gudun na ka je karba. Ai ban karba ba. Ba wallahi ban karbi kudin ka ba. Na ce da kai ya za a yi kalali ko wani abu kace babu. Kuma na ce da kai yau da gobe ta. Karba. da ni kake ja ko ko da shi kake ja da shi nake ja da kai da shi kake jago ba da kai nake jago ba za ka ja da ni ba gaskiya ba wa ku ba za ka ja da shi ai Allah kai da kana ka ji haka wallahi tallahi ni kaga ɗaya ba ta gari ba sha bakwai ta lalace ni kana wasa da ni wallahi ba kudin sa bane fa garba kana wasa this belong to my own this one a'a sai sai what you say what you want to say say wani mara da abin da kake so ka faɗa ka faɗa amma after ka bani kuɗi ka gama Ka magana? Yes, sir, na But no complaint. Ah, no complaint. I don't finish everything, sir. Morning. Uh, where is the brother? That's, that's Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey ka ce ba kudin sa ba wato ni kare na ni za ni za ni za kare ga a a wallahi kudi na ne ce ni za ka kawo ni. yasa yasa garba yasa yasa ka ganga da nake ga maka karin kaya ji irin wannan da kan ka ka yasa kan kan sai maka duka yasa a sa ka a kaduru yasa an gama rake sai kai kwana 30 Thank you.